wai babu yanda za mu koma ibadan ka koma da ibadan mu yan ibadan ne ina ga hanyar da zai bi ibadan din ma wai yaushe mutanen za su sake mu mu ci gaba da al'amuran mu ne kamar da ba rana ma bari wata ni babban in ciki na ma yunwa wallahi kowa ya dame ka wai a zo a gida ka zo a gidan me zaka ci sauran garin ki bata kare ba kai kike cin gari amma fa ni ma yanzu na samu garin ci zai saboda na sha wahala wallahi ku ba kwashe kuke yasa kuke wannan ah, maganin wallahi a ah, mazza ya ne ya na ganku kun zo kun yi jigun jigum anan kowa yana harkokinsa a gari tun daga gan mana ka san ba lafiya ba lafiya kake tambaya an rufe mutane a gari muna zaune a gida ka ce wai lafiya kake tambaya mutane da dukkan alamu wannan dokar da aka sa kai bata shafe ka ba ke ka tara ko okay yake faruwa kana ji an su an tsare ma a gida ba fita ba kasuwa ba komai mu babban bakin ciki abin da kira mu ma yunwa wallahi Allah babu yunwa dai kuma muna jin ba mun jin labari an ce an ba da kudin corona a bamu ba shine magana an ba da kudin corona mana aina ai shi yasa nake tambayar ku wa aka ba mu ba mu an ba an ba da tallafi babu wanda aka ba wa ƙarya ne babu wanda aka ba da kudi wa aka ba wa an ba wa Alhaji Isiyaku Alhaji isyaku ai shi yasa nake tambayar ku me kuke anan wani Alhaji Isiyaku Alhaji Isiyaku me kudin nan wannan da nan wannan da kudin nan kai ku tashi ku zo mu je wurin Alhaji isyaku sai ta ba mu namu corona a raba su a bamu ka san mu kudin corona dan Allah a mu kasan mu a mu kasan mu a mu kasan mu mun roƙe ku ku mu kasan mu a mu kasan mu zaman gida ba ko sisi baba a sallame mu a sallame mu kudin corona a raba su a mu kasan mu a mu kasan mu kudin corona dan Allah a mu kasan mu a mu kasan mu a mu kasan mu mun roƙe ku ku mu kasan mu a mu kasan mu zaman gida ba ko sisi baba a sallame mu a sallame mu ko mun koma a jabotas ba yawo ko ba tin ta jira wai mu tura kuɗin data da na kati zaman gida ya zama dole ba data babu kuɗin kati corona ɗan iskan ciwo ya hana wasu ibadan Allah gashi shegen ciwon nan bai jin magani bare allura mun zauna a gidan ba nefa sai yunwa bayan Allah Baba kuna kokari amma kudin corona a raba su a bamu san mu a bamu san mu kudin corona a raba su a bamu san mu a bamu san mu zo kun dame ne kudin corona wato kwace corona ta mota ko ta me kudin corona virus kai ka faɗa masa gaskiya ba ka faɗa ba a ni ne nan ni sheda ne ali fato ali fato ita ce an baki kudin corona na gane shi na gane ko a ba mu kudin mu naji naji naji na gane shi to amma abin da nake so da ku kun san wannan harka ta kudin corona harka ce ta manyan mazajen kudade ba harka ce ta cash ba harka ce ta transfer to abin da nake so da ku kuma ku tafi ku je ku rubuto akan namba ɗin ku. Akwai Akwai akwai akwai Akwai namba ga ta nan. Akwai akwai namba. Kuma ba. Kuma rubuce ne Aiki ga ka. fara tura. Me 7 5 11 13 14. Ka bari a fara tura Hausawa mana kai da baka taho ba da ka taho da bare ma. Sai kin nuna mana kabilansi. Kuma da Allah sirri. idan an tura ku da wato ku shiru tura mana shi in kin tura ki shiru to ku ba ki tura ba mu yi magana ku je za ku ji alat dawo ma za mu ji alat eh, da kullun kan karam in ka wani wasa zaka ga wasa za ku ji alat in yi wasa za ki ga wasa nan muka fito nan muka fito